بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله الله ورسوله وماتوا وهم ولا تعذبك إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا عرفهم استأذنكهم القوم منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وساء المعذرون من الأعراب ليوزن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سنصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله لا على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعرضهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 18 ga watan ramadan hijira ta 1441 ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin. yau za mu shiga suratul mu'minuna insha Allah suratul mu'minun ita ce sura ta ishirin da uku, kuma tana da ayoyi ɗari da goma sha takwas. to an mata suna suratul mu'minun saboda ai tana ishara ga abin da ta kunsa don haka ba sai an gaya maka abin da wannan sura take karantarwa ba da aka ce suratul mu'minun surar mu'minai kaga kenan tana karantar da al'amarin da ya shafi imani wato sura ce da take magana akan imani don in ka dubi farkon ta har zuwa ƙarshen ta taduru haula adillatul iman bayananta gaba ɗaya suna kewaye al'amarin da ya shafi imani ne tun daga farko har ƙarshe babu wani hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna falalan ita wannan sura domin akan samu wasu surori da suke da falala amma ita wannan sura ba a samu wasu hadisai da suka inganta ba duk wani hadisin da ka samu zaka ga ma yana da rauni saboda haka ba ma ma'anar mu karanta su hadisan da suke magana akan falalar suratul mu'minun suna da rauni to amma akwai abin da ke nuna falalarta wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da ita to kaga wannan ma falala ce ne akwai hadisin al-imam muslim wanda ya zo a babul qira'ati fi subhi wato babin da ke bayani akan karatu da ake so musulmi ya yi a sallar asubahi shine hadisin 455 hadisin Abdullah bin Sa'ib ya ba da labari yace salla lana nabiyyu eh, subha bi makkata akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana salla a garin makka fastaftaha suratul mu'minin sai annabi ya dauko wannan sura suratul mu'minuna da ita ya fara sallar asubahi hatta ja'a zikru Musa wa Harun aw zikru Isa shakka Muhammad ibn Abbadin wanda ya rawaito hadisin yayi kokonto shin wace aya ce annabi ya iso akwai ayar da annabi iso wanda take magana akan annabi Musa da annabi Harun inda Allah ya kawo labarin su ko kuma ayar da take magana akan annabi Isa wato ɗayan biyu shi marwacin hadisin yayi kokonto wato lokacin da annabi ya iso daidai wannan gurin akhadatin nabiyyu sal'atun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana isowa sai ya kama tari manzon Allah yana kama tari me yayi faraka'a sai manzon Allah ya kada so da sai ya ruku akwai riwaya da kuma yake cewa hadartu rasulullahi yawmal fati wato wannan ya auku ne a ranar Fatu makka shekarar da aka samu nasarar makka wato shekarar da makka ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah yani yana makka yana ka'aba da kala'ana alaihi ya cire takalmansa fa wada'ahu ma an yasarihi ya sa takalman ta hagu da shi faftataha bi suratul mu'minin sai manzo Allah ya fara raka'arsa ta farko suratul mu'minin wannan hadisin ya nuna cewa annabi ya cire takalma kafin yi sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma yi umarni ai sallah da takalma so wanda yana gwada kowanne da mahallinsa akwai inda yana dacewa a yi sallah da takalmi akwai inda baya dacewa a yi sallah da takalmi wannan riwaya tana sahihu sunan nasa'i hadisi na 1006 akwai riwaya kuma har yanzu dai ta shi abdullahi bin sa'ib yace qara'a an-nabiyyu fi salati subhi bil mu'minin an zo sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko suratul mu'minun raka'a farko kenan falamma ata ala dhikri isa asabathu sharaqa faraka'a lokacin da annabi ya taho inda Allah ke magana game da annabi isa alaihi salam a cikin wannan sura wato annabi yana isuwa wurin sai tari ya kama shi sai manzo Allah ya ruku wannan riwaya tana sahihu sunan ibn majah hadisin 676 kuma hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 649 nan ibn hajar cikin ibn rajab sharhin sa na fathul bari yana mujallar na hudu shafin 464 yace laysa fihi tasrihun bi annahu atamma raka rak'ati saniya wannan iyakar hadisin kenan shi hadisin ba a ce a lokacin da aka taso raka'a ta biyu sai annabi ya karasa surar ko ya dauko wata ba bayani iyakar hadisin kenan فإنما يستدل به على جواز قراءة أول السور يعني في ركعة kaga kenan mutum yana iya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa kana iya yanka sura kana iya ɗauko farkon sura a raka'a ta farko tun da gashi annabi yayi haka wannan dalilin ma ya sa al-Imam al-Bukhari yayi ma babi yayi ma babin suna babul jam'u jam'i baina suratayn fi fi raka'a wato babi akan cewa babu laifi a raba sura daya a tsakanin raka'a biyu kamar misali mutum ya tashi sallah liman sai ya dauko sabbi sabbi hisma rabbikal a'la sai ya raba ta biyu raka'a farko ya rabi raka'a ta biyu ya rabi shine al-Imam Bukhari yayi babi akai akan cewar babu laifi domin zahiri abin da ya faru ga annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a Fathul Bari na Ibn Hajar mujallal nabi shafi 298 ibn hajar ya ce wa yu'khadhu minhu wannan hadisin muna dada samun ilimi tattare da shi anna qat'a al-qira'ati li aridi su'ali wa nahwihi awla min at-tamadi fil qira'a ma'a as-su'ali wa tanahnuhi idan kana limanci kana cikin karatu sai ka kware sai ka kama tari abinda annabi ya karantar da mu shine ka tsaida da karatu ka yi ruku'u saboda ruku'un da za ka yi na za ka samu damar haɗiye yawunka kaga za ka yi shuru za ka yi samu damar imma abu ne makali ma za ka yi ƙoƙarin da yadda za ka raba kanka da shi yin hakan aula mina tamadi ya fi a ce kana tari kuma ka ci gaba da karatun ma'asu aliwa ta nahnuhi ko kai ta gyaran murya kana datse aya ko kuma kana tarin kana datse aya wato annabi sai ya nuna mana hakan ba daidai bane idan kana sallah sai tari ya kama ka to ka dade suran kai ruku wala mustalzama takhfif alqira'a fi mastuhibba fihi tatwiluha shine yace kuma akwai surorin akwai sallolin da ake son a dade ana yin su kamar misali suratu subhi salatu subhi ana so surar da za a karanta a salatu subhi sallar asubahi surar ta zama tana da tsayi da kuma a sallar asuba ne abin ya faru ga annabi maimakon tunda annabi tari ya kama shi ai ana so a dade ana sallar asuba eh, manzo Allah ya ta tarin tukun in ya gama ya ci gaba a sai manzo Allah ya da datse kira sai ruku'u kawai wannan hakika sunna ce Allah ya samu iya koyi da shi so wannan wannan shine abin da ke nuna falalar ita wannan sura tun daga shi tana cikin surorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su a sallah eh, bare ma sura ce da abinda ta kunsa yana nuna falalanta saboda tana magana ne akan ayyuka na imani kaga kuwa sanin aiki na imani abu ne mai falala بسم الله الرحمن الرحيم قرنت من آية فاجئ بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim Allah tabaaraka wa ta'ala yace kad aflahal mu'minun hakika mu'minai sun cimma bukatarsu domin asali alfalahu shine cimma bukata ka samu abin da kake nema shine alfalahu ina aka ce aflaha wane ana nufin ya ci nasara ya'ani zahara bima arada wani ya samu abin da yake so to sai a cewa sai a amfani da kalmar aflaha inda ka ji Allah ya ce al-muflihuna ana nufin waɗanda sun cimma buƙatarsu waɗanda sun samu abin da suke nema wato kamar a duniya su waye suke samun abin da suke nema Allah ya ce to mumine ne kawai eh, banda mumini babu mai samun abin da yake nema duk abin da kake nema wato ba za ka same shi ba ka lura da kyau idan duniya ce kasa a gaba duk yanda aka yi ka same ta sai ka barka ko ta barka dole dai za a rabu amma aiki na imani shine wanda ke tabbatar maka riba ta har abada aflahal mu'minuna haqiqa masu imani sun ci nasara don haka ana fassara shi da cin nasara ana fassara ta da tsira a ce masu imani sun tsira Haƙiƙa haka ɗin ne amma asalin ma'anar alfalahu shine cimma bukata mu'minai sun cimma bukatarsu nan, Allah Wata Ala ya kawo su a dunkule su waye suke tsira a ranar tashin kiyama muminai ne to sai Allah ya kawo a dunkule idan aka ce a dunkule an ce muminai kaga kuma aikin imani yana da yawa ai don haka in kana son kai ma ka tsira to sai ka shiga cikin su wanda shi ake cewa Allah da farkon suran ya fara bil mujmal a dunkule domin hadisin abu huraira yadda ya taho a sahihul bukhari da sahihu muslim yana kitabul iman sahihu muslim babu bayani adadi shu'abil iman wa afdaliha hadisi na uku yana farkon sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anil tariqi manzo Allah yace imani yana da rasa sittin da ɗoriya ko kuma a wata riwaya ce saba'in da ɗoriya wanda abinda malamai ke cewa ya kai saba'in da tara rassan imani ayyukan imani ɗaya bayan ɗaya in za ka ƙirga sun kai saba'in da tara wanzan Allah ya ce reshen da ya fi girma shi ne kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk wanda ya riki wannan to ya riki wani babban reshe na imani saboda ai baka zama mumini sai da kalmar shahada don haka reshen da ya fi girma daga cikin rassan imani 79 shine kalmar shahada sai manzo Allah ya ce mana mafi kankanta fa shine halin kirki kana cikin tafiya sai kaga kusa akan hanya akan hanya sai ka tsaya ka kawar da wannan kusa ko da kaki ka gani saboda wani in ya ga kakin na hankalinsa zai tashi sai ka binne wato in ka ga wani abu da yake mai iya cutarwa ga mumini kan hanya ka kau da shi to aiki na na imani annabi ya ce wannan shi ne reshe mafi kankanta daga cikin rasan imani ya nuna maka cewar ayyukan imani suna da yawa sun kai har kara. bisa ga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimtar salaf wanda ya zo cikin sharhin wannan hadisin fatul bari al-imam a sharhun sunna yana juz'i na farko shafi na 38 al-imam ya ce yace ittafaqati sahabatu wat tabi'un faman ba'dahum min ulama'i sunna ala anna al-a'mal min al-iman eh, sahabban annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'u, tabi'ina fahimtar su ta zo a akan cewa ba shakka imani yana da rassa kamar yadda annabi ya faɗa amma rassan nan ba su tsaya kan aiki ɗaya ba wato rassan nan sun karkasu ga abubuwa kashi uku qalu innal imana qawlun wa amalun wa niyyatun a cikin waɗannan rassa akwai aikin zuciya a cikin waɗannan rassa akwai aiki na gangan jiki a cikin waɗannan rassa akwai aiki na harshe su kaga kenan imani ya shafi ayyukan da aka karkasa kashi uku in ma aikin ya shafi zuciyarka in ma aikin ya shafi jikinka in ma aikin ya shafi harshenka to ayyukan imani kenan suna da yawan gaske to idan kana son kai ma ka tsira Allah ya faɗa mana a dunkule qad aflahal mu'minun mu'minai fa sun tsira idan aka ce waye mu'mini to annabi ya ce rasan 79 ne kuma wasu ayyukan sun shafi jikinka wasu harshenka wasu sun shafi zuciyarka to duk waɗannan ka haɗa su duk wani aiki da ka ji an ce maka annabi yayi ka zabu da kai irinsa duk abin da aka ce ma annabi ya hana kai kokarin bari ka iya cimma waɗannan rasa gaba ɗayan in ka dubi sharhu itiqadi itika itiqadi ahli suna na al lalaka'i ya yi magana kan wannan wato aƙida ce ta salaf babu shakka aƙida suna ita ce imani bai tsaya ga aikin jiki kawai ba imani ya hada da aikin zuciya da aikin harshe da aikin jiki wannan ita ce aƙida sunna wanda ya zo cikin bayanin ibn Taimiyya a majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 333 to in dai kana son kai ma ka tsira to duk wani aikin da aka ce ma na imani ne ka zabura karka bar shi a baya kaga kenan a farkon suran Allah ya gaya mana abin a dunkule amma kuma cikin ikon Allah sai Allah ya rarraba wato ya taho mufassala akwai hadisin Yazid bin Babanus al-Basri wani daga cikin magabata da ake kiransa yazidu bin babanus yake ba da labari ya ce da kalfu ala aisha na shiga wajen aisha matar ma'aiki da wanda ya nuna cewar yana cikin tabi'ai kenan ya samu shiga wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da muka shigo wajen aisha ba shi kaɗai ba ne sai muka ce ya ummal muminin ya ke uwar masu imani muna da tambaya ma na khuluqu rasulillah ki gaya mana halayen manzon Allah yaya halayen annabi sallallahu alaihi wasallam suke saboda mu ma mu yi koyi mu yi riko da waɗannan halaye kala sai Aisha ta ce kana khuluquhul qur'an ai halayensa shine alqur'ani sai ta ce mar ta taqra'una suratul mu'minin shin kun iya karanta suratul mu'minuna kuwa sai na ce mun iya karantawa sai ta ce ikra ka karanta farkon suran nan qad aflahal mu'minun kala sai ya ce ni sai na fara karatu yanda Aisha ta faɗa din Allah ya kara masa yarda sai na karanta qad aflahal mu'minun ina ta karantawa har dai na iso fa innahum ghayru malumin sai Aisha ta ce haka za kana khuluqu rasulillah duk abin da ka karanta din nan to haka man halin manzon Allah yake wa haka halayen annabi sallallahu alaihi wasallam suke wato abubuwan da Allah ya faɗa da yake cewa masu imani sun tsira masu imani sun yi babban rabo to ai jagoran su shine manzon Allah ko saboda ka idan kana neman ka tsira kana so ka samu babban rabo ka kasance cikin mumine a ranar kiyama yi koyi da manzon Allah an gama Allah ka samu iya amma duk da cewar wannan isnadin sa yana da rauni hadisin nan yana sunan nasa'i a sunan kubra kuma al-imam bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad shine hadisin 307 illa dai akwai hadisin kuma da ya inganta mai kama da haka din cewa na hadisin riwayar sa'ad bin hisham bin amir al-ansari yace ataitu aisha ni na taho ga aisha ne ma wannan riwaya ta inganta yace da nazo ga aisha sai na ce mata ya umar muminin ya ce uwar masu imani akbiri ne bi khuluqi rasulillah ki bani labari game da halayen manzon Allah faƙala sai aisha ta ce ka na khuluquhul qur'an halayen manzon Allah shine alqur'ani sai ta ce amma taqra'un alqur'an amma taqra'ul qur'an baka iya karanta ba ne? baka karanta aya ta hudu ta suratul qalami ba wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai muhammad kana kan halaye masu girma wato kaga aisha tana tabbatar da halayen annabi shine alqur'ani hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sahihul jami'i sagir hadisin 4811 kuma al-imam muslim ya ruwaito shi a kitab salatul musafirin babu jami'i salatin lai hadisin 746 ya taho da bayani mai tsawon gaske wato halayen annabi shine alqur'ani akwai riwaya da tazo ta Abu Darda'i yace su ila Aisha to an khuluqi rasulillah an yi tambaya ga Aisha yaya halayen manzon Allah suka kasance fa sai tace kana khuluquhu alqur'an ai halayen annabi shine alqur'ani saboda shi annabi ya raba lai ribahu yana yarda ne da abin da alkur'ani ya yarda da shi wa yasqatu li sakatihi kuma annabi yana fusata ne game da abin da alkur'ani ya kyamace shi duk abin da Allah ya ce ayi to annabi yana gaba abin da Allah ya ce babu kyau to annabi yana guje mai to kaga ta ta faɗa ma mutane da dama irin wannan amsa sannan ta bada irin wannan amsa ga Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli da Abdullah bin al-Jadali sannan akwai hadisin zainab bin yazid bin wasqin wanda ita ma ta bada labari cewar mata ne suka yi gayya tun daga yankin sham yankin siriya suka zo madina kawai don su tambayi aisha ya ce ita wannan matar ta ce ina tare da aisha zainab bin yazid bin wasqin ta ce kuntu inda aisha izja a hanisa a sham ina tare da aisha lokacin da matan yankin Siriya suka ziyarce ta lokacin da waɗannan mata suka zo da sai suka ce ya umar muminin ya ke uwar masu imani Aka na an kuluki rasulillah ki ba mu labari game da halayen manzon Allah ƙada sai Aisha ta ce ka kana khuluquhul qur'an ai halayen manzon Allah shine Su so kaga nan ya tabbatar mana dai masu tsira a kiyama mu'minai ne jagoransu ko ko shine manzon Allah idan kana so ka zan cikin mu'minai to da farko ka yi aikin imani duk abin da aka ce maka wannan aiki ya shafi imani to kar a barka ya zaman to kana cikin waɗanda za su zabura wajen aikata wannan abin abin da aka ce maka babu kyau ka bari sannan ka zama ka sa annabi shine abin koyinka duk abin da annabi ya aikata ya zama shi kake ƙoƙarin aikatawa kar a waye gari annabi yana so a yi abu kai kuma kana akasin shi wato idan ka ɗauki abu guda biyu ɗin nan in ma ta bin umarni wanda ya zo cikin hadisi an ce a yi kaza a bar kaza ka yi ko ko ka rika kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ka dauki alqur'ani ya zama shine ma jagoranka duk abin da alqur'ani ya hana ka bari ta bayanin Aisha to zaka zan cikin waɗannan mu'minai amma wannan amsa ce a dunkule wanda Allah ya bamu a farkon aya ɗin mu'minai sun tsira a dunkule ka ga bayanin su waye mu'minai abu ne wanda ke da bayani mai fadi don saboda imani yana da rassa sun kai tara. amma a takaice duk abin da aka ce ma babu kyau ka bashi abin da aka ce yana da kyau ka aikata to za ka iya haɗa waɗannan rassa so amma cikin ikon Allah sai Allah ya ware kuma siffofi guda shida ya bayyana albarkan da ke tare da waɗannan siffofin waɗannan siffofi guda shida idan kai riko da ɗayansu to zai isar da kai ga tsira ɗin wato tun da ayyukan suna da yawa sai Allah ya takaita mana akwai ayyuka kaɗan masu albarka sai ya ce na farkonsu shi ne mai Allah هم في صلاتهم Allah madaukake ce muminai sun tsira muminai sun yi babban rabo sai su suwaye sai ya takaita mana bayani akan wasu siffofi guda shida mutane guda shida kowane ɗaya daga cikinsu kai riko da abin da suke yi to insha Allah za ka tsira a ranar tashin kiyama Su waye mumine waɗanda suka tsira zina kun fi salatihim khashi'un ne waɗanda suke tawali'u a sallolinsu suna tawali'u a sallolinsu mun yi magana a kan tawali'u dinnan a tsoratu tsoha amma ya kamata mu maimaita saboda mahallin sa kenan ka dubi abin da Allah ya faɗa allazina kun fi salatihim khashi'un waɗanda ke tawali'u a cikin sallolinsu wanda shi ke gwada maka sallah dole a samu tawali'u idan babu tawali'u aikin banza ne wannan ka'ida ce saboda Allah ya kawo ta ta wajen yabon muminai yana yabon muminai ne yi waɗanda suka tsira a farkon sura kad aflahal mu'minun sai yace allazina kun fi salatihim khashi'un to kaga kenan dole ne mutum ya zamanto mai hattara a lokacin da yake sallah karka yadda a samu kana da gafala kana sallah tunaninka yana wani waje la idan ka fara sallah ka yi ƙoƙari tunaninka ya dawo ga sallah yi iya ƙoƙarinka tunaninka ya dawo ga sallah mutumin da ke nasara a irin wannan shine wanda ke iya sanin fassarar abin da yake faɗa domin idan ka san fassarar karatun da kake to za ka samu sauƙi saboda za ka mai da hankalinka ga fassarar abin da kake karantawa idan fatiha ce hankalinka ya dawo ga fassarar suratul fatiha idan sura ce bayan ka yi fatiha hankalinka ya dawo ga ma'anar ayoyin da ke wannan sura amma babu shakka dole ne a samu tawali'u a sallah tawali'u kuwa wato shine ya zamanto ka hankalinka yana tare da kai kana mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu ta'ala kar a samu gafala gafala ita ce akasin tawali'u shi yasa a suratul araf Allah yace ce wadhkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawli bil gudur wal asal ne yace wala takun min al wala takun min al saboda me an rasa at-tabarru dan yace wadhkur rabbaka fi nafsika tabarruan idan lokacin da kake tuna Allah lokacin da kake ambaton Allah a sallah to a samu kana da tawali'u kana girmama Allah kana suranta wato abin da kake karantawa din nan idan kana karanta sura ne to kana tunanin ma'anar wannan sura kana tunanin girman Allah Allah ya ce karka zama cikin gafalallu kaga gafalalle shine wanda hankalinsa yana wani waje harshen sa yana wani waje harakatul lisani ani ghairu maqsuda Banin maksudu ma'ani ma'aniha saboda harshenka yana motsi ba shakka harshenka yayi motsi a lokacin da kake karatu amma shi kadai bai isar ba sai kuma zuciyarka tana suranta ma'anar abin da harshen ke faɗa wannan shi ke baka abin da Allah ya magana akai anan akwai bayanin da muka karanta game da mu'azu bin jabal dan jabal ko sahabi ne mu'azu bin jabal yace man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wahu fi salati fala salata lahu idan ka tsaya salla an taho sallah har ka iya gane na damanka da na hagunka mu'azu yace ba kama da salla idan da gangan ne kai to mutanen da suke da salla a yau dai kadan ne ko to wani bayan ma an taho sahun sai ya leka ya ga waye a ƙarshen sahun har waye yake to shi cewa yake lokacin da kai kabbaran harama hankalinka gaba ɗaya ya koma ga sallah kar ma ka san wake dama da kai ko hagu da kai wannan fa al-Imam ghazali ya kawo shi a littafin Ihya Ulumuddin haka nan zaka gan shi a farkon suratul mu'minun tafsirin al-Imam Razi a tafsirul kabir ga bayanin al-Hasan al-Basri kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asra sallar da ma zuciya bata hankalce ta ba to ita wannan sallar ta fi kai kama ga ugubar Allah maimakon samun lada sallar da hankali zuciya bata hankalci abin da ake ba to ita wannan sallar ta fi kai mutum ga uquba akan samun lada kaga kenan kar ma kai tunanin wai lahira zaka samu lada akan irin wannan sallah wallahi ibnul qayyim jawziya yayi magana kan muhimmancin tawali'u a sallah muhimmancin mutum ya mai da hankalinsa idan yana sallah yayi magana a littafansa kaga bada'iul fawaid da littafin alwabil sayyib na littafin zikiri da kuma littafin sa na hadisi almanazu munif wanda yana shafin 32 yana cewa wa hadha bi ijma'i salaf annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha wa hadarahu bi qalbihi duk salaf yace baki ɗaya a salafus salih magabata fahimtar su ta tabbata ta haɗu ta daidaita akan cewar gwargwadon ladarka a sallah gwargwadon hankalin da aka samu ka ba sallah kaga idan kana son ka sanya ne yawan ladanka to sai ka suranta sallan ita wannan sallah idan za a suranta misali a cikin kashi ɗari kashi nawa ne hankalinka yake tare da sallah sai aka samu bai wuce kashi goma ba to iya ladanka kenan ibn al-qayyim jawziya yace kuma wannan babu sabani akai ittifaqan salaf sun tabbatar da haka gurgudan ladanka a sallah gurgudan yanda hankalinka ya dawo masallata akwai mutumin da in ya fara sallah wato daga ya fara hankalinsa ya fita saboda ka bai ma sanin raka'a nawa yayi rafkanuwa ta same shi to rafkanuwa wanda tana iya samun kowa haƙiƙa. amma sakaci shine abin da ake tsawatar mana a kai. don sakaci ne mutum a ce ya fara sallah da yawan mu za ka samu muna bada misalin haka lokacin da ka yi raka'a ta biyu ka tashi raka'a ta biyu a sallah amma har ka manta ma surar da ka karanta a raka'an farko kaga wannan ai sakaci ne ba rafkan nuwa bane surar da ka karanta a raka'an farkon ma ka manta a raka'a ta biyu fa to sakaci irin wannan shi ke sa mutum ladansa a sallar ma ba ta da yawa don haka in ka tsaya sallah hankalinka ya koma ga ita wannan sallah wannan ya zo cikin bayanin kaga al'imamul gazali ya kawo mu'azu bin wanda sahabi ne sannan kuma akwai hadisin abdullahi bin abbas akwai ammar bin yasir waɗannan duk an samu <clears throat> waɗannan sahabbai sun tsawatar game da al'amari wato na mai da hankali idan ana sallah in ka dubi silsilatu ba'ifa na albani hadisi na 6941 yayi magana a wurin haka nan a sheikh mashhur ɗaya daga cikin almajiran albani eh, littafin su sharhu limatin warakati shi ma magana a kai in ka dubi fatawa nurun aladdar na bin baz ya ce la shakka annal insana lahu min salatihi ma aqala minha bin bazu ya ce babu shakka kamar yadda ibn al-qayyim jawziya ya faɗa ittifaqan duk malaman sunna sun tabbatar gurgudan ladanka a sallah gurgudan yanda hankalinka yake sallah din yace ajruhu wa sawabuhu ala hasbi ma aqalla min salatihi ladarka ana lissafin ta ne gurgudan yanda hankalinka ya tabbata a sallah din kullama aqbala ala salatihi wa qasha'a fiha duk da ka fuskanci sallah aka samu tawali'u hankalinka yana sallah a hafar fiha kalbahu ka ba ma sallar zuciyarka sara ajruhu aksar. mala'iku sai sai ta rubuta ladan da yawa idan hankalinka ya koma wani guri saboda ka kada tunanin eh, ya ma za ka samu cefa ne an jima ne kafin rana ta faɗi ka ma manta kana sallah sai mala'ika ya tsaye da rubutun so gwargwadon ladanka gwargwadon yawan hankalinka da ka ba masalla don haka yasa Allah ya fara da wannan alladina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suka zama masu tawali'u masu tawali'u ga su wato idan suna sallah suna tawali'u ga Allah tabaaraka ta'ala tawali'u ba ta samuwa wato sai ka sai an samu nutsuwa wannan ya zo cikin bayanin ibnu taymiya a majmu'u fatawa mujallal na 7 29 ya ce ai Allah ya faɗa suratul bakara aya ta 45 wasfa'inu bi sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashiin ku nemi taimakon Allah ta haƙuri da yin sallah Don mutumin da ke sallah da kuma hakuri to zai samu taimakon Allah Allah ka samu samu wa innaha lakabiratun Allah ya ce amma fa abu ne mai wahala illa alal khashiin sai ga masu tawali'u ashe kaga ya nuna tawali'u babban abu ne shine ibn taymiya yace wa hadha yaktazi zamma ghairil khashi'in zamma ghairil khashi'in wannan ya gwada Allah yana kushe ma waɗanda ba su da tawali'u shi sa aka ce wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in abu ne mai wahala mutum ya iya haƙuri ya iya sallah ya iya haɗa abu biyu na haƙuri da sallah sai wanda ya zama mai tawali'u wato kenan mai mai da hankalinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala a suratul baqara aya ta 143 yace wa in kanat lakabiratun illa alal ladzina hadalla wa in kanat lakabiratun illa alal ladzina hadalla abu ne mai wahala sai wanda Allah ya shirye da shi wanda bai samu shirya ba ba zai iya ba a suratul shura aya ta 13 kabura alal mushrikeena ma tad'uuhum ilay kaga kenan ya gwada cewa sallah tana da wahala ga mutumin banza sallah tana da wahala ga kafiri yana daga cikin abin da kafirai ke jinjina wa musulmai shi kafiri yana ganin sallah sau biyar nan a rana ba karamin abu bane bare kuma a hada da azumin ramadan a kuma sai ya cire maka hula azumin wata guda cur ba ci ba sha a wannan ba dai kafiri ba to sallah Allah ya ce tana da wuya sai ga wanda Allah ya shirye shi Allah ya faɗa Allah ka shirye mu nutsuwar sallan tana da wahala sannan ya ce ya eh, eh, kabur alal mushriki na mata da uhun ile wanda shi yake nuna maka sallah in ka ga Allah ya baka damar kana yin ta kamar godiya ibn taymiya ya ce fadalla eh, faqad dalla kitabullahi azza wa jalla ala man kabura alayhi ma yuhibbu Allah wa annahu mazmumun fi ad-din minhu zalika wa dhammu aw as la yakunu illa li tarki wajibin idan kaga Allah ya aibanta wani Allah ya kushe ma wani to ya bar wajibi ne Allah ba zai kushe wa mutum alhali ya aikata makaruhi ba in ma ka aikata haramun ko ka bar wajibi wa idan kana kashi ina mazmumin idan ana kushe wa mutane saboda ba su da tawali'u kaga ba za ka sanya tawali'u cikin mustahabi ba ko dalla zalika ala wujubil khushu'i tunda har Allah ya kushe ma wanda ba shi da tawali'u ya nuna cewar tawali'un nan dole ne a sallah shi yasa Allah ya ce wa inna har illa alal kashi'in la budda an yatabammana alkhushu'a fi salati fa innahu law kana almuradu muradu kharij alkhushu'u kharij as salati la fasada ma'ana ai da aka ce yana da wahala sai ga masu tawali'u masu tawali'u a sallah ake nufi ba wai masu tawali'u haka kawai a rayuwarsu ba don haka yasa ita shi tawali'u ga sallah farilla ne wannan ita ce fahimta mafi inganci wanda shine ya dinga kafa hujja da ayoyin alqur'ani akai yace fa sabata anna al-khushu'a wajibun fi salati abinda ke gwada maka cewa tawali'u a sallah nutsuwa a sallah wajibi ne mutum ya maida hankalinsa a sallah shine tawali'u wajibi ne sai ce ai ka dubi sura guda suratul mu'minun farkonta kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sannan can karshe Allah ya ce waɗannan su ne masu gadon aljanna yace anna haula'i hum alladhina yarisuna firdawsal firdawsal janna waɗannan suke gadon aljannar firdausi wadalika yaktaji annahu la yarisuha ghayruhum kamar ana cewa in fa kana son ka shiga alfirdaus dan ba kowace aljanna ce ake kiranta alfirdaus ba alfirdaus ita ce a'lal janna daga ita sai al'arshin Allah baraka wa ta'ala babu abin da ke sama da alfirdausi Allah ka samu komar mu to sai Allah ya kirga waɗannan mutane guda shida yace su ke gadon alfirdausi daga ciki da aka fara magana a kansu sai aka ce masu mai da hankali idan suna sallah tunaninsu yana dawowa ga sallar ita kanta dalla haza ala wujubi hadhihi al saboda haka malamai suka ce waɗannan abubuwa guda shida da Allah ya kirga a farkon suratul mu'minun gaba ɗayan su babu mustahabi babu sunna kowanne ɗaya daga cikin su wajibi ne me yasa law kana fiha ma huwa mustahabbun lakana jannatul firdaus turasu biduniha inda a ce mustahabi ne abubuwan da Allah ya kirga wanda ya nuna kenan zaka iya samun aljannar firdausi ba tare da kayan waɗannan abubuwa shida din ba ina kaga ai ayyuka na imani suna da yawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da haqqan aflahal mu'minun ayyuka na imani wanda hadisi ya nuna sun kai 79 so amma ba dukkan su ne Allah ya kirga anan ba waɗanda ke gadan alfirdaus mutum shida ne ka rike waɗannan abubuwa guda shida in ka same su taushi kenan Aljanna firdausu ta samu gare ka amma idan baka samu ba ba a ce ba za ka shiga aljanna ba amma kar ka manta ba dai alfirdausun ba idan dai alfirdausu kake so to waɗannan abubuwa shida da Allah ya kirga a farkon suratul mu'minun dole sai ka kiyaye su wannan dole ne kada shine bayanin malamai in ka duba majmu'u fatawa yace li anna aljannata tunalu bi fi'li alwajibati duna almustahabbati ita aljanna ana samun ta ne ta aikata mai ta tsaida wajibi ba mustahabi ba ولهذا لم kurfi في هذه الخصال illa ma huwa wajib saboda haka yasa waɗannan abubuwan da duka Allah ya kirga wajibai ne babu wani mustahabi wa idan kana al-khushu' fi salati wajiban idan aka ce tawali'u a sallah dole ne to menene tawali'u abubuwa guda biyu ne as-sakina wat tawabu' jami'an nutsuwa nutsuwa da kaskantar da kai su ake kira tawali'u nutsuwa a sallah shine tawali'u kaskantar da kanka a sallah shine tawali'u domin kana ana iya samun kaskantar da kai ba nutsuwa ka kaskantar da kai kana sallah amma kuma hankalinka baya sallah saboda ka ana soshe soshe eh, ana ta tunani a gyara hula a ciro kudi a kirga a mayar aljihu to wanda kaga duk baya gwada cewa akwai nutsuwa wanda shi yasa Abdullahi bin Umar da ya ga wani mutum yana tasusa. ya shafa gemunsa ya tsefe ya juya hularsa abdullahi bin umar ya ce laukasha khasha a kalbu haza la khasha ajjawarihuhu da zuciyar wannan ta nutsu da gabubban jikinsa su ma sun nutsu saboda zuciya ita ce uwar jiki in dai ka ga mutum yana sallah yana motsa motsa zuciyarsa ma bata nutsu ba domin da zuciyar ta nutsu da gaɓan jikinsa ya nutsu la sakanat wa khaba'at fa'ulima annal khushu'a fihi sukunun wan khifadun saboda ka in ma ana cewa menene tawali'u sai malamin ya ce to abu biyu ne nutsuwa da kaskantar da kai su ne tawali'u saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'u in ka duba hadisi daga cikin zikirori da annabi yake a ruku'u yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu walika aslamtu sai ya ce khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa aqli wa asabi hadisin al-imam muslim Allah sai yana cewa ya Allah nayi ruku'u domin ka kuma nayi imani da kai kuma na mika rayuwa ta gaba ɗayan ta gare ka sai annabi ya ce kunnuwa na sun yi tawali'u gare ka gani na yayi tawali'u gare ka ɓargona ya yi tawali'u gare ka hankalina ya yi tawali'u gare ka jijiyar jikina ta yi tawali'u gare ka wato abinda manzo Allah ke cewa na kaskantar da kai saboda ka annabi yana zikirin ne bayan ya yayi ruku'u kaga akwai alamar ya nuna ma Allah shi ba kowa bane shine kaskantar da kai to dole a samu kaskantar da kai dole a samu nutsuwa shine ake nufi da al-khushu' wanda shine tawali'u don haka duk sallar da ya zamanto babu tawali'u sallar banza ce wajibi ne musan da haka za ka ce sallar banza ba ta da lada wannan ya zo cikin badar jisalikin bayanin da ibn al qaim al-jawziya yayi yana juzu'i na farko shafi na 528 yace amma al-i'tidadu biha fi sawabi fala yutaddu lahu fiha mutumin da yayi sallah babu nutsuwa a sallar shin za a yi lissafi da wannan sallah yace a ba lissafi inda ta wajen lada ne ya za a yi samu lada illa bima aqala fihi minha ladan da zai samu gwargwadon yanda hankalinsa ya dawo masallam wa khasha'a fihi li rabbih kuma ya iya tawali'u ga Allah domin koda ka samu nutsuwa dole kuma sai ka yi ma Allah tawali'u domin ita ibada tawali'u ne me ake nufi da tawali'u ka nuna kai ba kowa bane ka kuma kaskantar da kanka ka rena kanka gaban Allah shine tawali'u shi sa manzo Allah yake cewa ya Allah kunnuwa na sun yi tawali'u gare ka gani na yayi tawali'u gare ka bargo na yayi tawali'u gare ka a baya yake cewa ya Allah nayi ruku'u gare ka kaga na kaskantar da jiki na kenan sannan kuma zuciyata ta yi imani da kai rai na fa na danka maka sai abin da kaga dama za ka yi wanda shine kaskantar da kai abin da Allah ya ga dama shi za ka yi ba abin da kai kaga dama ba to kaga kenan sallar bayan an samu nutsuwa kuma dole ce an samu kaskantar da kai a cikinta idan ba a samu ba to ladan gaba ɗaya ba a samu shi ya kawo hadisin abdullahi bin abbas laisa laka min salatika illa ma illa ma aqalta illa ma aqilta minha wato baka da wani abu a sallah sai dai gurgudan hankalin da ya dawo cikin sallar gurgudan yanda hankalinka ya dawo ga sallah gurgudan ladanka wanda an samu hadisi daga manzon Allah wanda yake magana innal abda la yusalli as-salata wa lam yuktab lahu illa nisfuha aw sulusuha aw rubu'uha manzon Allah yace mutum yakan yi sallah amma kafin ya gama sallar wato lokacin da ya gama sallah ladar da aka rubuta masa rabin ladan sallar ne wani kuma ya samu kwata na ladan sallar wani kuma ya samu one part shine sulusi na ladan sallar wanda annabi yana nuna mana ba kowa yake samun ladar cikakkiya ba wato za a tsaya a masallaci a yi sallah a sahu amma karka ɗauka waɗanda ke sahun nan duka ladansu ɗaya ne ina a ta balaga ushurha manzo Allah sai da ya kai ga wani ma yana samun kashi ɗaya cikin goma wani kashi ɗaya cikin tara wani kashi ɗaya cikin takwas wani cikin bakwai wani cikin biyar wani ya samu rabi wani sulusi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka gwargwadon ladarka gwargwadon nutsuwar ka da ta samu a sallah sai ya ce to idan mutum gaba ɗaya gama sallar kuma ma sai ya ji ma sallar babu nutsuwa fa ya zai yaya mutum zai yi sai ya ce ikhtalafa fuqaha fi wujubi i'adatiha anan malaman fiqh sun yi sabani kai ne kayi sallar an gama har a zuciyarka ka sani wannan sallar kai kanka bata maka ba saboda kana jin nutsuwa a ranka wannan sallar dai gaba ɗaya hankalinka ma baya cikinta to yaya za ka sake ta ne malaman fiƙi suna cewa a maganar farilla dai ta riga ta tsaya a matsayin ka soke farilla haka ne amma akwai malaman da ke wajabta ka sake din tunda babu nutsuwa nutsuwa ko wajibi ne yace abu abu ha abu abdullahi hamid eh, bin hamid min ashabi ahmad daga cikin almajiran al ahmad sannan akwai abu hamid al-ghazali wanda yayi magana haka din a littafin al-ihya ulumuddin suna kafa hujja da cewa bi annaha Salatu la yusabu alaiha me yasa aka ce dole ka sake saboda sallah ne da ba za ka samu lada akai ba idan aka ce ba za ka samu lada akai ba kaga kenan sallan nan ba za ka tsira da ita ba lam yudman lahu fiha al ita wannan sallar Allah bai lamunci za kana cikin masu tsira ba falam tabra azimmatuhu minha saboda ka ita wannan sallah ba ta kawar da farillan da aka dora mai wa yasqutu an anhu ka salatil mura'i amma dai cewa zai rama wannan yana faduwa gare shi kamar mutum ne yi sallah dauriya akwai wanda zai sallah dan ya gwada mutane ya iya an tafi za a yi sallah wuf sai ya wuce gaba shine liman dama ya ɗan haddace surorinsa ya ɗauko wata ya ringa carawa to kaga tun farkon sallar dama shi ya yi ta ne da nufin ya gwada musu karfin hadda to shin sallan nan ta yi ko ba ta yi ba shine malamai suka ce a matsayin farilla dai ya sauke amma a wajen Allah ita da tsumma dai ne saboda ba shi da lada akai. li anna al-khushu'a wal aqla ruhu salati wa maqsuduha wa lubbuha saboda tawali'u da hankaltar abin da kake yi a sallah shine manufar sallah manufar sallah ita ce kazan kana bautan Allah kana tunanin ga Allah gabanka kuma kana tunanin kayi ma'allar Allah laifi kuma baka shakkar kana neman gafaransa maganar da kake a sallah magana ce da kake yi baka shakkar tsakaninka ne da Allah kake yin ta to amma sai zama sallar gaba ɗaya hankalinka ma babu ita kaga manufar sallah ita ce hankali hankalin mai sallah ya tabbata yana cikin sallah ba a samu wannan ba fa kaifa yu'addu bi salatin faqadat ruhaha ta ya za a yi mutum ya samu lada akan sallar da ma ba ta da ruhi domin ruhin sallah in kana cewa sallah tana da rai to rai na sallah shine nutsuwa idan bamu nutsuwa ba sallah baqiyat suratuha wa zahiruha kamar mutum ne matacci gawa babu rai a tare da shi da wanda ya zama akwai rai tare da shi ba ɗaya bane to haka sallar da babu nutsuwa a cikinta da sallah mai nutsuwa suke da bambanci sai ce fa in aradtum wujubal i'ada li tahsul hadhihi samaratu wal fawaid فذاك إليه ilaihi in sha'a an yuhsilaha yuhsilaha wa in sha'a an yuwaffitaha ala nafsihi ibn al-qayyim al-jawziya yace in kai sallah kai da kanka a cikin ranka baka samu nutsuwar wannan sallah tayi ba to zabi yana gare ka mafi dacewa dai shine ka karbuwa a ka sake wannan sallah don ka samu lada a wajen Allah kaga kenan ah, abu na farko na siffar masu tsira muminai da Allah ya ce za su tsira Allah ka samu ne siffa na farko ya ce su ne waɗanda suke da tawali'u idan suna sallah na biyu fa والذين هم والذين هم عن اللغو معرضون الله مدوكي Wanda والذين هم عن اللغو معرضون kuma su ne waɗanda suke kau da kai ga yasassar magana alladu ita ce maganar banza maganar banza da bai dace mutum ya yi ta ba ko aikin banza wanda ya zo cikin tafsirin eh, al-imam al-qurtubi yace kullu saqtin min qawlin aw fi'lin duk wani abu da ya zamanto wato mara kyau ne magana mara kyau aiki mara kyau wa yadkhulu fihi al-gina wallahu haka kaga kiɗa da waka da rawa duk abubuwa ne marasa kyau duk suna shiga ƙarƙashin allagu wa gairu zalika don haka in kaga mutum yana kusanta su to hakika yana daɗa nisantar da kansa daga mai aljannar alfirdaus idan mutum yana nisantar su yana kusantar aljanna idan mutum yana kusantar su to yana nisantar aljannar alfirdausi don Allah ya ce wallazina hum anil lagawi mu'ridun waɗanda suke kau da kai ga zancen banza da aikin banza wanda ya zo cikin alkur'ani a wurare daban-daban yadda Allah yake gwada mana cewa shi musulmi haka ake son rayuwarsa duk abin da zai zama wato mara kyau ne musulmi ya nisance shi a suratul furqan aya ta 72 wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama sun wuce ana karta ana caca ana waye sai su wuce kai tsaye don ya shafi allahu. allagu shine abin da bai dace ba In ma magana in ma aiki duk abin da bai dace ba wanda a bisa al'ada idan an ga mutum yana yi za a ce wanda da girmanka kaga kenan koda babu aya koda babu aya hankali yana iya sanar da kai abin da bai dace ba ko hira ce ake magana ta zamanto mara kyau ta fara fitowa kalamai na zagi ko ɓatanci, ko na rashin kunya sai ka tashi wurin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan alama ce ta masu shiga aljannar firdaus amma idan mutum ba shi da rabo a aljannar firdaus ba a ce ba za ka shiga aljannar ba to za ka ga mutum zai zauna a suratul qasas aya ta 55 wa idza sami'u lagwa a'rabu anhu in sun ji zance mara kyau sai su kauce duk inda suka hangi akwai wani abu mara kyau ana yin sa to ba wurin zama bane mutum yana gudun sa saboda ya tsira da addininsa Allah ka samu dace da wannan siffa sai na uku والذين na للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة suna aikatawa game da zakka suna da zakkar dukiyar su idan kana da dukiya ka rika lissafi saboda zakka farilla ce wajiba ce malamai suna cewa abubuwa guda shida dinnan da Allah ya kirga su a farkon suratul mu'minun duk jama'an da suka rike su Allah bai saukar musu da bala'i wato duk inda ka ga musiba ta sauka ka ɗauki ayoyin shidan nan na farkon suratul mu'minun in ka dube su da kyau zaka ga mutane sun yi watsi da su wallahi in muka rike shidan nan kurum ayoyi shidan nan na farkon suratul mu'minun eh, eh, sifofi shidan nan kai na farkon suratul mu'minun idan muka rike su to tabbas bala'i bai sauka gare mu don haka yasa Allah nan da nan wato Allah ya sanya zakka a cikin su saboda zakka rukuni ce tana daga cikin rukunan musulunci bayan da za a yi mutum ya zama mutumin kirki ba tare da yana tsaye da rukunin addini ba wallazina hum lizakati fa'ilun haza ma yamna'u nuzul al'azabi 'ala an-nas matukar mutane sun kiyaye waɗannan to azaba ba za su sauka akan su ba idan ko jama'a suka dawo ma'aikata waɗannan to su jira azabar Allah Allah shi kare mu sai ya ce والذين هم لفروجهم حافظون منين يا جماعة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون kuma waɗanda su masu tsarewa ne ga al'aurarsu Allah ka samu iya masu tsare al'aura su, tsare al'aura babban aiki ne shi sa Allah ya sa a cikin masu shiga aljannar firdausi sai mai tsare al'aura kuma abin da ke kawo bala'i ai rashin tsare al'aura ne ko to da zaran an tsare al'aura an ba da zakka an kiyaye bakuna sannan an guji fasikanci an kula da sallah ai an gaba rahamar Allah ya ta sauko ga al'umma amma da zarar an nisanci Allah an yi watsi da sallah zancen banza da ayyuka na masha a su ake zakar ba a fitarwa zina kuma mara ba ana ta yinta to kaga bala'i dole zo ga jama'a Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun wadanda suka zama masu tsarewa ga al'auran su sai ce illa ala azwajihim face ga matan su wannan aya ita ke nuna cewar babu laifi dan miji da mata sun ga al'aurar juna don Allah ya ce masu tsara al'aura sai dai ga ma'aura wato ya gwada cewa tsakanin ma'aura babu al'aura illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko ko wadanda daman su ta mallaka musu abinda daman ka ta mallaka maka baiwa kenan fa innahum ghayru madumina anan wadannan ba ba ababen zargi bane wanda ya biya sha'awar jima'i da matarsa bai yi laifi ba wanda ya cire sha'awar jima'i da baiwarsa bai yi laifi ba kamar a yanzu da yake an daɗe al'amarin bauta um, mutane sun jahilce shi saboda an daɗe rabo da jihadi da sauransu amma a zamanin da hakika bauta abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi kuma har yanzu ma shari'a bata soke shi ba shari'a bata soke ba domin jihadin zai sake dawowa kar ka ɗauka an yi ban kwana kenan zai dawo wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah saboda yi sa shari'a ba ta soke ba ta bari abu ne wanda yake ya ta'allaka ga rayuwarku tunda an ce a musulmi yana tabbata akan kan sharaɗinsa. idan aka zauna sharaɗin a zauna lafiya falillahi alhamdu Allah ya ba da damar haka amma zaman lafiya da kafiri ko da kun kulla na wucin gadi ne komai daɗewa sai an dawo saboda wannan adawar da ɗaɗɗiya da take tsakanin iblis da waliyan Allah saboda haka ba za ta bari a zauna lafiya tsakanin musulmi da kafiri ba saboda haka duk sa'ilin da ko aka dawo din taho bayan ma za su dawo sai eh, ka'ida ce in ka dubi littafin ibn qudama al-mughni mujallal na Ya ce, wato riƙon baiwa mutum ya riƙe baiwa ba auren ta yi ba kuma yana cire sha'awar jima'i da ita wannan ba laifi ba ne. Ya ce, idan ka dubi tarihi tukunama da farko duk gaba ɗaya malaman sunna sun ce la khilafa fi ibahati tafarri ya'ani wa waqa'il ima babu saɓani. duk malaman sunna sun ce halal ne ayi jima'i da baiwa saboda Allah da kansa ya faɗa a wannan aya wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai Allah madaukake ce fa innahum ghayru malumin wanda ya cire sha'awar jima'i ga baiwarsa wannan ba abin zargi ba ne, haka Allah ya faɗa sai ya ce to in ka koma tarihi suwaye manyanmu da farko dai shine annabi Muhammad ko sayyidu waladi adam shugaban yan adam gaba daya manzon Allah yana da baiwa da ake kiranta mariyatul qibtiyya kuma yana tarawa da ita har ta haifa masa yaro wanda wannan yaro shine yaro sa na ƙarshe da ake kira Ibrahim saboda haka yasa ake kiranta ummu ibrahim bin nabiyyi uwar ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi wani annabi ne yake bin bayansa to nan ne aka samu sabani tsakanin malaman sunna don akwai malaman da ke ganin annabi musa shine amma akwai malaman da ke ganin annabi ibrahim shi ke bin bayan darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da cewar hujjoji ah, mafi yawa suna tare da wanda ke ganin annabi musa shine bayan annabi muhammad ta wajen daraja a wajen manzanci a gaban Allah tabaraka wa ta'ala annabi ibrahim yana da baiwa sunanta hajara yana eh, wato jima'i da ita har ta haifa masa da isma'il wanda shine kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam eh, eh, yani suriyatu ibrahim Khalil rahman alaihi salam so in ka kaga kenan annabi ibrahim yayi rikon baiwa kuma kaga kenan inda a ce laifi ne tarawa da baiwa ba shakka Allah ba zai tabbatar da wannan ga annabawansa ba annabi Ibrahim yayi annabi Muhammad yayi in ka dawo ga sahabbai fa sayyidina Umar yana da ba yana da yara da ya haifa yana da ummahatul auladi ausa li kulli wahida minhunna bi 400 yana da bayi da ya aje banda matansa na aure Allah ya halatta masa jima'i da waɗannan bayin lokacin da ajali ya samu sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya bar wasiya ya ce in na mutu waɗannan ummahatul auladi din kowace a bata wato a bata 400 a bata kuɗi sule 400 wanda yana da yawa a wancan lokacin sayyidina Alifa yana da ummahatul auladi shi ma wal kasirin min as-sahaba akasarin sahabban annabi zaka samu haka ne sau saboda haka rikon baiwa ana cire sha'awa wato na jima'i da ita wannan ba laifi bane shari'a ya tabbatar da ta tabbatar da ingancinsa amma banda matarka ta aure da kuma baiwa ne Allah ya ce a gaba فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى a zalika duk wanda ya nemi wata hanya sabanin waɗannan fa'ula mul'adu humul adunatu waɗannan su ne masu ƙetare iyaka shi yasa aka ce babu wata hanya da take halatta ga musulmi ya cire sha'awa sai dai ta aure ko ta riƙon baiwa in ka dawo ta hadisu manzon Allah ya ce kuma a ta azumi saboda shi azumi yana zama tamfar daddaka ne ga namiji yana rage ma sha'awa amma kafirai fa za ka ga suna halatta wato mutum ya amfani da hannunsa ya cire sha'awarsa ai in ka lura da wannan ayan Allah ya gama magana komi baya bukatan bayani famani bitaga wara azalika wara azalika ya kirga abin ai yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum biyu Allah ya kirga ko sai yace famani wara azalika fa ulaika humul adun saboda ka babu wata hanya da musulmi zai samu na halal ya cire sha'awar jima'i sai ta hanyar hanyoyin nan guda uku biyu Allah ya faɗa cikin alkur'ani guda ɗaya kuma ya zo ta hadisin manzon Allah eh, ko dai aure to abin da yasa al'adu sun taru ma'auran sun yi yawa ko kuma a aburi ya mana yawa ba ka son ka yi aure sai ka yi gida ko sai ka gama jami'a sai ka zama wani babban mutum in soja ne sai ya samu igiya barkatai sannan zai auren to shi ko Allah ba zai jira ka ba ko da ka balaga sha'awa na tare da kai Allah ya riga ya shar'anta ma aure ba ruwan Allah da wannan abin da ka dauka ma kanka amma al'adar da ka diba ma kanka shine kake neman ka halatta abin da shi Allah ya haramta shi ko Allah ya riga ya haramta abin da ya haramta Fa faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adun Allah ka shirye mu yace a gaba والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم ودندا وعهدهم راعون ودندا suka kasance masu kiyayewa ga amanoninsu da kuma alƙawuransu Allah ka samu iya to kaga kenan wanda duk ya rike amana zai shiga aljannar firdausi mai cika alkawari fa zai shiga aljannar Firdaus? ai ba sai an gaya maka wanda ke cin amana ina ko masa ba an dai gaya maka masu shiga aljannar gasu ka san ko babban aiki ne kuma da yawa musibar da take sauka a duniya ai saboda cin amana ne shi sa Allah ya tsare malamai suka ce in dai an tsare waɗannan abubuwa to wallahi musiba ba ta sauka ga al'umma cin amana ba yanda za a yi ana cin amana kuma a zauna lafiya na duniyar ma bare kuma a ce an shiga aljanna akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali bazan Allah ke siffanta mumini gaba daya yace almu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim ai mumini shine wanda mutane sun amince da shi ta sashin dukiyansu da jininsu mumini shine wanda jama'a sun aminta da shi kaga ana magana akan suratul mu'minun ne ai sifofin mu'minai allazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un manzo Allah yace ai mu'mini shine wanda mutane sun aminta sun aminta da shi ga jinin da dukiyar su sun tabbata in sun ba wannan kudin kudin ba zai ci ba sun tabbata idan sun bamu wannan amana ta rai ba zai tozata ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 549 Eh, bare a shafi abin da amana ta shafi rayuwarmu gaba ɗaya. amana ta shafi rayuwar gaba daya shi yasa annabi ya kawo wannan bayani shi dai mumini shine wanda mutane sun aminta ko da ana zaune da kai idan za a tambaya unguwa ya kuke ganin hannun wani ya ce a wani ai wai ana zaman lafiya da shi wato in dai har za a ba da shaida cewa kai mai amana ne ta sashin dukiya kai mai amana ne ta sashin mutunci na mutane to ka tabbata mumini wanda wanda ke nuna mana cewar duk mutumin da bai zama lafiya da mutane bai zama wato cikin waɗanda ke gadon wannan aljanna ta alfirdaus babban amana wato shine shugabanci akwai hadisin Abu Zar al wanda abu zari ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ala sta'amilu ni ya rasulullahi ashe ba za ka bani ba za ka bani shugabanci ba ana ta nada mutane wa na gwamna na kaza ni fa kaga har ya kai ga roƙo fa daraba bi yadihi ala bi sai manzo Allah ya dauki hannunsa ya bugi kafada ta sannan ya ce min ya abazarri innaka ba'iful abu zarri kana da rauni wa innaha amanatu ita ko amana amana ce wato shugabanci amana ce kaga annabi ya fassara shugabanci da amana kuma wannan shugabancin ba wai sai an baka shugaban kasa kawai ba ko gwamna a'a mas'uliya din mas'uliya amana ce wani kai ne mai kulawa da wuri kaza ka zama mai amanar wannan gurin saboda an danka maka amanar wannan wurin saboda ka amanar tana hannunka sai manzo Allah ya ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ita amana ko ta shugabanci a ranar kiyama kunya ce za a sha da kuma yin da na sani wato da yawa shugabanni idan an tashi a filin hisabi za su ci riyaza su gwammaci wallahi ba su karɓi ragama shugabanci ba manzo Allah ya ce illa man akhadha bi haqqiha sai dai kawai wanda ya karbi shugabancin gwargwadon hakkinsa wa'addan lazi alaihi fiha kuma ya yi ƙoƙarin bayar da abin da ya waje ba a kansa Ka ga nan wannan magana ta annabi tana gwada mana shi shugaba ba zai iya gyara komi ba Allah ke gyara amma ka tsai da amanar da Allah ya dora maka aikinka na shugabancin ka iya tsai da shi to in kayi wannan ka tsira hadisin yana sahihu muslim kitabul imara musamman al-imamu muslim yayi kitabul imara saboda bayani akan shugabanci babu karahatul imarati bi ghairi barura yayi badi akan cewa shugabanci gaba ɗaya makaruhi ne in ba ya zama tilas ba bai kamata ka karbe shi ba bala'i ne kuma alamar tashin kiyama annabi ya tabbatar mana alama ce na cin amana wanda kamar wannan yana nuna maka cewa duk sa'ilin da kiyama ta kusa duk sa'ilin da duniya ta kusa ƙarshe masu shiga aljannar firdausi raguwa suke yi wato kamar daga zamanin manzon Allah masu shiga aljannar firdausi sun yi yawa shi yasa Allah ya fassara mana suratul waqi'a sullatun min al na wa qalilun min al suna da yawa a cikin mutanen farko amma mutanen ƙarshe kaɗan ne saboda manzon Allah ya ce amanan nan idan kiyama ta kusa daɗa ɓacewa za ta yi duk sa'ilin da duniya ta kusa ƙarewa amanar kuma daɗa ɓacewa take akwai hadisin abu huraira wanda yake cewa bainaman nabi fi majlisin yuhaddithu akwai lokacin da manzon Allah ke majalisi yana bawa mutane labari yana karantar da mutane ja'ahu a arabiyyun sai ga wani balaraban kauye ya taho Ya ce mata sa'a yaushe ne sa'ar karshen duniya za ta tsaya sama da rasulullahi haddisa manzon Allah bai kula shi ba ya ci gaba da karantar da mutane kala ba a sai wasu a majalisin suke cewa sami a fa kariha a kala annabi ya ji abin da ya faɗa amma ya kyamaci tambayarsa ne wasu kuma suna cewa bal lam yasma a'a annabi bai ji bane inda annabi ya ji da ya bashi amsa hatta idza qaba hadisahu manzo Allah sai da ya gama karantarwa tsaf wanda shi ya nuna cewar ba laifi bane idan malami yana karantarwa dalibi ya mai tambaya yi watsi da shi don abin da ya faru ga annabi kenan domin ana iya samun bayanin da annabi ke a wannan gurin muhimmin bayani ne da baya bukatar a katse shi to kaga kenan za a jinkirta amsar ka sai an gama sai da manzo Allah ya gama bayanin sa sai ya ce aina urahu sa'ilu an sa'a ina mai tambaya game da sa'an nan kaga ya gwada annabi ya ji shi. sai ya ce ha ana ya rasulullah gani sai manzo Allah ya ce to kana tambaya shi za ta zo ko fa idza duyi'atil amanatu idan aka tauye amana fantazir sa'atu ka jira sa'a za ta zo wato da zaran an tauye amana to sa'ar karshen duniya ta zo kenan abin da ya rage tsakanin su bai da yawa to amanan ma amsar annabi a dunkule take idan an tauye amana sai ce kaifa iba'atuha ya rasulullah ya za a tauye amana din ya Ya ake tauyewa sai manzo Allah ya ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka canza al'amari aka aje ba ga inda ya cancanta ba wanda kuma shine abin da ke faruwa zaka samu mutumin banza shi za a ba wa ragamar mulki shi za a ba wa shugabancin al'umma ka samu tantagariyan fasiki shine wanda za a ce wai zai kula da addinin mutane waya za a yi a zauna lafiya a irin wannan yanayi manzo Allah ya ce idan har aka canza ma al'amari shekarsa inda komai da mahallinsa aiko komai da mahallinsa idan mutum ya karanta dakka sai ya je asibiti ko Eh, wanda ya karanta abin da ya shafi kasuwanci ya kasuwanci wanda ya karanta injiniyarin ya injiniya to amma sai ga injiniya a kujerar likita kaga al'amari ya baci da shi sa annabi ya ce idan aka canza ma abu wurin zama gusi da al'amuru ila gairi a halifi. saboda komai akwai inda ya cancanta abin da ya cancanta shi za a yi hadisun yana sahihu bukari hadisun na 6496 akwai hadisin anas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma tafkiduna min dinikum abu na farko da za ku rasa a addininku shine al'amana amana ce ta farkon rasawa sai manzo Allah ya ce wa akhiru ma tafkiduna salatu na ƙarshen abin da za ku rasa ita ce sallah kun ga annabi ya gaya mana musuluncin nan kaɗan kaɗan da kaɗan da kaɗan Allah zai rika ɗaukewa har sai an waye gari ya ɗauke shi gaba ɗaya abinsa Allah karka nuna wannan a gaban idanunmu wato za a ɗauki amana za a fara ɗauki amana kafin a ɗauki sallah kuma haka ne yanzu ko mukami mutum ya samu zaka ga sai ya kira walima to walima ta me kai da aka samu amana na me kake walima ya walima saboda ai ya samu asusun gwamnati kenan ko zai inda zai diba sai inda ya ga dama kana so kai murna kai buki na'am babu shakka ba laifi mutum ya yi murna saboda ya samu ta ni'ima Wannan malamai sun ce ba laifi ba ne. duk wata ni'ima ta mukami ta komai in mutum ya samu ya yi ma Allah godiya idan ya tara mutane a yi walima ba laifi ba ne la shakka don wannan manufa bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma akasari ka samu suna murnan ne ba domin wato ɗaukakar da Allah ya musu bala ba ɗan karimcin da Allah ya musu ba sai don ya ba su wata dama da za su tafi dukiyar gwamnati Allah ka shirye mu wanda hadisin yana silsilatun sahiha hadisi na 1739 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi na Abu Huraira yace sayati alan nasi sanawatun khadda'atun akwai wasu shekaru masu cike da yaudara za su zo ga mutane shekaru ne masu cike da yaudara inji manzon Allah waɗannan shekaru ya siffansu take Eh, ya ce yusaddaku fi halkazibu makaryaci za a gaskanta shi wa yukazzabu fi hasadiku mai gaskiya kuma a karyata shi gashi mai gaskiya ne ka tabbatar wani gaskiya yake da a karya ne ku rabu da shi wannan ko makaryaci ne an tabbata makaryaci ne za a gaskanta shi wa yu'tamanu fi halqa'inu a ɗauki amana a bawa mai cinta an riga an san maci amana ne shi za a bawa wa yukawwanu fi aminu mai amanar fa a ki shi a tsora mai zargi ma mace amana ne wanda wannan ya zo a silsilatu sahiha hadisi na 2251 wanda duk yana gwada maka dai in ma bamu shiga lokacin ba an dai kusa gare ma akwai alamar mun fara kutsawa ko akwai riwayar Abu Hurairah da manzo Allah ke cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi yana muku rantsuwa da wanda ran Muhammad ke hannunsa la taqumu sa'atu hatta yadhharu al-fahshu wal-buqlu al saar karshe sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai alfasha ta yadu alfasha ta yadu yanzu alfasha ta yadu gidanka ko idan alfasha ko ba haka bane manzo Allah yace sa'a ba za ta tsaya ba sai alfasha ta yadu sai rowa ta yadu wa yukhawwanu al-aminu mai amana a dauke shi mace amana wa yu'tamanu al-kha'inu mai kin amana a dauke shi mai amana wannan ma hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3211 akwai hadisin Imran bin Hussein manzon Allah yace inna ba'dakum qauman bayan kun tafi yana ga ya masahabbai wata jama'a za ta zo yakhununa suna cin amana wala yu'tamanuna ba sa riƙon amana wannan hadisin yana sahih bukhari kitabu shahadati babu la eh, eh, yushhadu ala shahadati jurin ila ushida la ya ala shahadati ushida akwai hadisin huzaifa wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, a ranar kiyama abinda zai gwada maka cewar mutum bai tafiya aljanna saboda haka yasa Allah ya sanya riƙon amana daga cikin ayyukan da suke sa mutum ya samu firdausi manzon Allah yake za a sanya sirati a tsakanin mutane da aljanna saboda haka sirati za a shimfida ta akan wuta ita wannan sirati bayan da za a yi ka shiga aljanna sai ka hauta manzo Allah ya ce wa tursalul amanatu war rahimu sai Allah ya sako amana fatakuma ni jambatai sirati asa amana tana daman siradi zumunci na hagun siradi yaminan wa shimala sai a ce mutane ku wuce ku shiga aljanna ga amana tana tsaye duk wanda ya ci ta bai ketarawa za ta bada shaida wanda shi ke gada maka shiga aljanna ba dai ga mace amana ba sai dai fa idan ya tuba Allah ka yafe mana wanda hadisin yana sahihu muslim babu adna ahlil jannati manzila shine hadisi na 195 sai kuma mutane na gaba ya kara wata siffa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun kaga an fara da sallah aka kare da sallah an fara da sallah aka kare da sallah Allah ka samu tsare sallah wata ayar Allah ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun ala salatihim anan kuma sai ce wallazina hum ala salawatihim waɗanda game da sallolinsu yuhafizuna suna tsare su kowace sallah suna tsare ta ba sa wasa da al'amarin sallah manzon Allah ya ce a hadisin Abu Ayyub al-Ansari wasiyar da ya masa musamman annabi yayi wasiya ga Abu Ayyub al-Ansari yace masa idza qumta fi salatika idan ka tsaya zaka yi sallah fa salli salata muwaddi'in kai sallar mai ban kwana inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya gwada salawatihim duk sallar da ka tsaya zaka yi ka rika tunanin wannan sallah ita ce ta karshe ba mamaki magariba ta yau ba za a yi da ni ba saboda ka sallar la'asar din nan barin yi ta da kyau idan magariba ta zo to ka yi ta da tunanin isha'i ba za ta same ka cikin masu rai ba wasiya ce annabi ya yi ma abu Ayyubal al-ansari wanda tana sahihul jami'i sagir hadisi na 742 akwai riwayar da manzon Allah ke cewa uzkurul mauta fi salatika ka yawaita tuna mutuwa idan kana sallah fa rajula idza zakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhassina salatahu idan mutum yana yawaita tuna mutuwa a sallah to la shakka zai zai sa wannan sallar zai yi ta da kyau saboda yana tunanin zai mutu Shi ne sai manzo Allah ya ce wa salli salata rajulin la yazunna annahu yusalli ghayraha idan zaka yi sallah kai sallar mutumin da bai tsammanin zai sake yin wata sallah wato kowace sallah ka tashi zaka yi ka rika tunanin wannan fa sallah ita ce ta ƙarshe ka rika tunanin ba mamaki wannan sallah ita ce za ta kare ka ita ce tsiraka a kiyama hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 1421 eh, yana sahihul jami'i sagiyar na 849 saboda aka yi sa ma eh, ibn cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 606 ce fa huwa al hadu fi daf'i ma yashghalu al-qalba min tafakkur al-insan fi ma la ya'nihi wato ana nufin duk sa'ilin da ka tsaya ibada to ka dage kai ta kokarin fada da duk wani tunanin da zai raba ka wato da ainihin tuna al'amarin sallah din Allah subhanahu wa ta'ala da ya kirga mana waɗannan mutane sai ya ce mani الذين يرثون الفردوس Allah ta خالدون wa ta'ala ya ce أولئك هم الوارثون to waɗannan su ne masu gado kaga ya kirga ulaika humul warisuna inda ka kiyaye waɗannan kar ma kai shakka kana cikin masu shiga aljannar firdausi waɗannan su ne masu gado allazi ne risunan firdausa waɗanda za su gaji aljannar firdaus hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikinta wato idan sun shiga ma ba ranar fita ba a cewa wani fita kuma gashi ita ce aljanna makura ita ce ta ƙarshe daga ita sai al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga kenan kai kanka ka sani ba kowa zai shige ta ba ko baya kuma baya ga cewar an ce in ma an shiga za a dawwama eh, sai ka duba wannan sura ka ka dauki biro ka rubuta suratul mu'minun daga ayar farko zuwa aya ta 11 dan Allah ka yi lissafin mutanen ka rika tuna kanka kana cikin su ko baka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratu Maryam aya ta 63 tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan aljannar muna ba da gadanta ne ga bayinmu ba kowa ba man kana taqiyan wanda ya kasance mai kokarin kiyayewa abinda aka faɗa din sai ka kiyaye ko ga yadda za a yi sallah ga yanda mutum zai kiyaye sha'awarsa lokacin yayi aure yayi ayi aure wato shi yasa kaga mutanen da al'amuran su yake kyau ba su kyale barna ba mutanen mu na yanzu kuma al'amuran suke nema su lalace saboda mun kyale barna zaka ga ya mace ta kai auren a ca'a ah, lahaba bari sai ta sai ta zama sai ta yi doktora ta kai shekara 40 tana makaranta kuma ta balaga tun tana shekara 13 shedan ko ba rabuwa zai tabbar da ita ba dan tana karatun ko ba zai rabu da ita ba haka namijin shi ma sha'awar ba rabuwa za ta yi da su ba mutanen da kuwa wasu ma kafin yaron ya balaga da yarinyar an musu aure ina shekara bakwai bakwai an gama su an rabu da su da ya balaga shi kenan ta tare sai a bashi fatanya ko da garma a yanka mar nashi fili ya dinga noma kuma da hakan Allah yake rike su har suka hayayyafe mu wanda muka zo a yau to wannan al'adar na tsare mutunci da muka ga babu a'a za a bi tsari irin na turawa saboda shi a ganin bature yi aure ma idan yaro bai kai shekara 18 ba an kware shi shi ko musulunci abin da ya faɗa shekara 15 yaro ya balaga ko da bai taba mafarki ba in ya kai shekara 15 an gama a shari'a ta musulunci kuma daga wannan lokaci hakkinka na ciyar da ɗa namiji ya sauka daga wannan lokaci ko maraya ne idan har aka ce ya kai shekara goma sha biyar to yana da damar a wannan lokaci ya zo ya cewa ni da Allah a ban kuɗi saboda ya kai mutum daga lokacin mala'ika na rubuta mai laifi so jama'a aljanna ba wai haka kawai ake samun ta ba sai an kiyaye tilkal jannatun lati nurisu min ibadina man kana taqiya wanda ya zama mai kiyaye Allah yanzu da kanmu muke watsi da Allah za ga mutum ya ɗauki yarsa ya kai ta amurka tana karatu ko yarsa ce tana karatu ina ma a ce eh, mata ce da aurenta wannan daban ba yassa ce karama ba maharami babu kowa an kai ta london an kai ta faransa wanda ba ma musulmin ba su da yawa yar musulmi ne za ta je ta dawo to ya za a yi ta dawo da imani 100% dari? ya za a yi haka hmm? kuma a ce muna son mu samu aljanna muna so ƙasa ta zauna lafiya ba zai yi ba wata ayar ta suratul zukhruf Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun kaga aljanna ba baka zaunawa kana korafi ni ina addu'a la sai kai aiki ko ba haka bane aikin ka shine zai sa Allah tabaaraka wa ta'ala ya baka kai aiki ka kuma yi kokarin kare kanka daga dukkan wata kafa ta shedan na suratul zukhruf na'am suratul zukhruf aya ta 72 ko haka ne Eh, tilka aljannatu allati uristumuha bima ta ta'malun eh, don haka yasa duk mutumin da ya kiyaye to Allah tabaraka wata'ala zai bashi wannan abin da ya tanadi eh, na siffofin masu imani Allah ka samu dace da waɗannan siffofi Allah ka gafarta mana laifukanmu ka shirye zukatanmu da zuriyarmu ka gafarta ma iyayenmu ka karbi ayyukanmu ka sa aljanna ita ce makomarmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك